Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalot da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum. Jummai Ali ce da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin wannan shiri za ku ji zargin da Morris Enoch, kwamandan maharban jihar Adamawa ya yi cewa 'yan sanda sun sa masa guba a abinci a lokacin da suka kama shi. Usman Kabara zai gabatar da nan kasa ba kasawa ba ne. A kuma ra'ayin ku masu sauraron mu duka sai bayan kun gama shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sakamakon zaben fidda gwanin da aka yi a yammacin ranar talatar da ta wuce a New York ya nuna karara yadda 'yan takara Donald Trump da na Republican da Hillary Clinton na Democrat, ta Democrat suka ci garin nasu da suke zaune da gagaruman nasara. sai dai da yawa masu kada kuri'a sun bayyana a rumfunan zaɓe gaba ɗaya yinin suna korafin cewa an dankwafe su a ƙalla dai masu kada kuri'a kusan 125 ne a babban birnin new york aka cire daga rijistar kada kuri'ar hukumar zaɓe kama daga kan sananniyar hukumar nan ta kings zuwa brooklyn haka da suke cikin new york a cikin tsawon watanni biyar daga watan nuwambar bara zuwa watan afrilu nan da muke ciki sakamakon zaben yana cike da rudani da ta da hankalin masu zaben nick benson kakakin babban lauyan new york eric schneider ya ce a yammacin talata ofishinsu ya karbi korafin mutane fiye da 700 daga masu kada kuri'a korafin da ya hada da maganar sunayen da ke cikin kundin rijistar kada kuri'ar da na rashin bude wasu rumfunan zaɓe da wuri da yawan lalacewar na'urorin aiki hakan ya sa za a gudanar da bincike akan tawagar zaben wata bakar fata ba amerika wadda ta yi adawa da rashin mutunta bil'adama da fafutukar kawo ƙarshen aikin bauta wadda kuma ta jagoranci 'yantar da ɗaruruwan jama'a daga bauta harriet tubman za ta maye gurbin hoton tsohon shugaban amurka andrew jackson a kan takardar dala ashirin ta kudin amurka jiya laraba jack lew sakataren Malam amurka ya tabbatar da haka tare da cewa harriet tubman ce bakar fatar farko da hotonta zai hau kan takardar kudin amurka cikin fiye da shekaru ɗari. sakataren bai faɗi lokacin da za a fara ganin wannan sabuwar takardar kuɗin a hannun jama'a ba a baya dai ya so a liƙa hoton matan ne akan takardar dala goma a watan Yuni da ya gabata amma ya sake tunani zuwa kan dala ashirin sakamakon matsin lambar wasu ƙungiyoyi da kuma mutane andrew jackson tsohon shugaban amurka da hotonsa ke kan takardar dala ashirin shine umar aba'isin dokar da ta kau da indiyawan dajin amurka a shekara ta 1830 wacce ta turtusawa ƙaurar da ta yi sanadiyar mutuwar ɗanban indiya dajin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murar amurka a washington Babbar kotun Amurka ta ce dole kasar Iran ta biya akalla dala Amurka biliyan biyu ga iyalan amurka wanda suka mutu sakamakon ayyukan ta'addancin da gwamnatin Tehran ta tallafawa. Za a biya kuɗin daga kadarorin Iran da aka dakatar a nan Amurka. A hukuncin kotun na jiya Laraba ta yi amfani da dokar yadda ake kasafta dukiya wacce ta ce za a biya diya ga iyalan sojojin ruwan Amurka guda 241 da aka hallaka a harin ta'addancin shekarar 1983 a birnin Beirut na kasar Lebanon. lebanon sai kuma waɗansu da suka mutu a harin shekara 1996 a kan tagwayen tulluwar kobar a saudiya da ma wasu hare-hare makamantansu hukuncin da kotun ta yanke don yin adalci ga iyalan sojojin da suka mutu a waɗannan hari na da iran ta nauyinsa ma'aikatar harkokin wajen amurka dai ta ajiya laraba ta ce yanke hukuncin bai zo mata da ba zata ba kasancewar dama tuntuni gwamnati tana nuna goyon bayan maganar biyan diya ga iyalan waɗanda abin ya shafa. Shugaba Barack Obama na Amurka da Sarki Salman na Saudi Arabia sun amince da muhimmancin yin aiki tukuru don kauda rikicin da yankin yake fuskanta. Sun amince da haka ne a wata ganawar sirri ta sa'o'i biyu da suka yi a Riyadh babban birnin ƙasar Saudi Arabia. A wata sanarwar da aka gabatar bayan taron da aka yi a fadar Irga a can ƙasar, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna kalubalen da Iran ke haifarwa a yankin gabas ta tsakiya bisa takalar fada. Amurka da Saudi Arabia sun lura da samun karuwar fargaba bisa yadda Iran ɗin ke fuskantar al'amuran yaƙi da 'yan ta'adda a yankin. Sanarwar ta ce Mr. Obama ya yi maraba da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar rikicin Yamal da kuma aniyar da sarkin Saudi Arabia ya ƙudurta na ba da kayayyakin agaji na jin kai a ƙasar. labaran duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc morris enoch kwamandan maharba jihar adamawa ya yi zargin cewa 'yan sanda sun sa masa guba kuma sun a cikin abinci kuma sun gallaza masa a lokacin da suka kama shi ya wannan zargi ne a hirar da wakilin sashen hausa sanusa adamu ya yi da shi ina zaune an kira ni na fito kawai sai na gan sace ne an kai ni wani gida na roka kai ni police station an ke na an sake kai wani gida daga wani can gida kuma na kwana washe gada ka sake kai wani gida kamun daga baya ka kai ni gaban hukuma aka daure ni aka sami hacin guda hudu sai kuma camin da aka yi mini abinci shinkafa da aka bani kana nufin an sa maka guba abinci da aka baka an sa min guba farai ko an sa min guba ma'ana kana nufin cewa maganan da kai ba mm. cikin hayyacinka kake ba lokacin da kai wannan magana wannan kwarai haka ne sa abinda na faɗa bana cikin lokacin lokaci don na sha doka da yawa na sha doka an ce kuma ban amsa haka ba kama kai wurin mai gidansu ba za su kashe ni su harbe ni su kai ni abuja su yadda ne su yadda ne hanya su daga abuja suka zo wai su kuma daga bauchi. kwamandar kungiyar maharba na jihar adamawa morris enoch wanda aka fi sani da young morris da ke taimakawa yaki da boko haram ke bayani kwanaki takwas bayan kotu ta ba da belinsa game da tuhumar sa da hukumar 'yan sandan najeriya ke yi na sai da makamai ga 'yan ɓata gari na tambayi jami'in hulɗa da jama'a na 'yan sandan. sanda na jihar Adamawa DSP Otman Abubakar ina gaskiyar korafe-korafen da kwamandan maharban ke yi na gallaza masa ciyar da shi abinci mai guba da kuma tsare shi na yini daya a wasu gidaje biyu kannan a mika shi ga hukumar 'yan sandan. To batu maganan kuma an kama shi an ji mishi an sa mishi guba cikin abinci ni na gan shi kuma na son tabbatar maka ko kwar jini ban gana jikin shi ba gana ya ce wai ba kawo shi kai tsaye daga police station ba ba wani abu ne wanda zan ce ko an ya kaɗin ko ba yaka ba amma na san doka ta ba su hurumin cewa dole a kawo shi so ba wani eh, hujja da zai ce wai an kai shi wani waje kafin a kawo shi ni bincike da na gudanar ya nuna cewa an kama wannan mutumin ran bakwai ga wata sannan kuma yan sanda sun karbe shi ran takwas ga wata kaga kenan yayi wuni guda a wani wuri ina ne wuni eh to in ba wai ne kake faɗa mun ba din nan ni batun yayi wuni a wani waje ni ba da wannan masaniya sabanin bayanin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda na jihar Adamawa Mr. Fanaila ɗaya daga cikin yan uwan wanda ake tuhuma ya shaida mini a hirar da na yi da shi cewa. Don yadda suka yi da shi sun kai shi suna so su gama da shi abin ya gagara. Har suka ba shi abin nan shinkafa suka sa abin nan guba a ciki. yi abin har kinsa yana ta a jiya hakan nan. Sai dai Allah kawai ya tare ya kiyaye wa na abubuwa. An yi masu duka. An taba lafiyar shi shi yasa har muka nemi zo har muka kai shi asibiti. Lauya mai kare kwamandan maharba na jihar Adamawa Morris Ena barista Eston Binanum ya yi mini bayanin yadda ake tafi da shari'ar. Har yanzu mu loyoyin sai mu ji cewa cewa a'a wani ne ke ya kai magana wani ne kai magana wani ne kai magana amma har yanzu ba mu samu gun da aka ce ga laifin da shi wani dan talakin yayi ba ga wanda ya kai complain akan shi ba sai ka ji ana duhu duhu ana wani ture ture ana wani mungure mungure ana wani kawo cikas da sauran su kawai musamman kamar ana iya ne da shi to mu ba mu shiga wannan ba tukun lauya mai wakiltar hukumar yan sandan Najeriya barista Abana ya ki cewa komai lokacin da na tuntube shi a harabar kotun ya bada sinsa game da shari'ar kotun ya tsaye da ranar goma ga watan Mayun wannan shekara domin yanke hukunci. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar adama Najeriya. Allah To an jima kaɗan za mu gabatar da nan kasa ba kasa ba ne kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ganinta falallu da ka gane. Duk ya barki shamuwa ya ban nama, kuma wanda ya kama shamuwa ya ci amana domin jakadiya ce, jakadiya ta Allah. jagadiya ce jagadiyar ruwa ce don ba za ta zo ba sai ko watan bakwai watan bakwai san watan ruwa ne biran da ya kama malan ashi ka shuka in kai musu ka duba malan lura ka gane tsogami da daɗi in ya fito da kunya ba ga ta nan ba ba ga irin ta nan ba wai akan galilan naka giga. za ta je gidanmu don abin da kunya. Allah gatan bawa, bawa gatan aiki. Kai to mai talko shamuwa mita cinaka, mita cinaka shamuwa sauta ta tashi. Je ka kama zabuwa, mai kyan gashi zabuwa zanen Allah. Allah ya ji kan Haruna Oji lokaci ya yi kuma da za a saurari nan kasa. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro mu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon muna tare da wata malama ce wadda take koyarwa a wata makaranta ta nakasassu a Kaduna. Wacce za ta faɗa mana yadda ta yi faɗi tashi har ta zama malama a makaranta ta nakasassu. Duk wadda ta bayyana mana cewa ita ma tana da irin ta ta nakasar. Amma kafin mu je gare ta, bari mu fara da bin diddigin yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya ma kalli nakasassu. A wata makala da aka manna a shafin rubuce-rubucen cibiyar ilimin shari'a mai zurfi ta Najeriya wato Nigerian Institute Institute of Advanced Legal Studies. A wannan shafi an yi duba a kan yadda kundin tsarin mulkin ya kalli na kasassun. Da farko wane ne nakasashe? Nakasashe shine wanda yake rayuwa da duk wata tawaya a jikinsa ko a kwakwalwarsa wadda ta kange shi daga aiwatar da wasu lamuran rayuwa kamar yadda kowa yake tafiyar da tasa. Su ne mutanen da ke da bukata ta musamman don kulawa da su kuma a sauƙaƙa musu lamura a rayuwarsu. A Najeriya bisa ƙididdigar Majalisar Ɗinkin Duniya ta shekaru biyu da ta wuce sun ƙididdige cewa a Najeriya akwai aƙalla mutane miliyan goma sha tara da ke rayuwa da wata nakasa wadda kenan sun kai kaso ashirin bisa gaba gaba ɗayan ƙidayar al'ummar ƙasar. Wasu ana haihuwarsu ne da nakasa, wasu kuma rashin lafiya ke haddasa musu ita, wasu kuma wata annoba ce ko hatsari yakan faɗa musu, kai har ma da dagwalan masana'antu da yakan haifar da ita. nakasassu sukan fuskanci tsangwama da dama wanda ya haɗa da kyara da nuna bambanci ko fifiko wasu ma har yadda ake ajiye su ko kuma yadda su a juji tun suna jarirai ko kuma a gudu a bar su don ana ganin su a matsayin wata wahala ce wasu kuma sai a je a ajiye su a inda wasu za su gani su tsinta ko kusa da majami'u na addini ko gidan marayu da makamantansu to bisa la'akari da ire-iren waɗannan kalubale da na kasa ke fuskanta me kundin tsarin mulkin najeriya ya tanada don kare su daga waɗannan jafa'i da suke fuskanta To bari mu shiga cikinsa duk da cewa sashi na 42 na kundin tsarin mulkin Najeriya na shekarar 1999 ya zo da dokar da ta haramta tsangwamar 'yan ƙasa ta kowace irin fuska misali ta ɓangaren abubuwa guda hudu da zan lissafo. Akwai maganar tsangwama ta ɓangaren jinsi, ƙabila, addini, ra'ayi a siyasance. To amma abin la'akari shine ba inda wannan doka ta bayyana karar cewa har da nakasashe a ciki. Misali a ce abu na biyar shine tsangwama saboda wani yana da wata nakasa turkashi. mako mai zuwa za mu ji ci gaba da bankaɗo shafuka da suke kare haƙƙoƙin 'yan ƙasa inda sannu a hankali ba Najeriya kaɗai za mu tsaya ba sai mun zagaya ƙasashen da ke da matsalar kula da nakasassu musamman a nahiyoyinmu na Afirka ta Yamma wanda hakan zai haɗa da jin ta bakin har da lauyoyi masana shari'a. To yanzu kuma sai a biyo ni a ji bakuwar da nake tare da ita a wannan makon. Salamu alaikum. alaikum salam. Dawa muke magana da farko. Ah, ana magana da Asma'u ya Abdullahi. Eh, me malama Asma'u take yi? Malama Asma'u malama ce a makarantar nakasassu na jihar Kaduna. Kin san sunan shirin namu na kasa ba kasawa ba, Mr. zai ce to ga kin ce malama ce ke a makarantar da take ta nakasassu. Zai tunanin kima kina da wata nakasa ne? Eh, ni na gani. Ba ki gani kina kuma koyarwa. To kin ga shi ne yasa muka ce to bari mu zakulo ki mu jiya aka yi har aka kai ga wannan gaci. Menene takaitaccen tarihin ki? A haife ni da rashin gani babana ya ga ba zan iya gani ba ke sa ni a makaranta daga firamare har sakandare sai kuma na ci gaba da jami'a da kaina sai Allah ya bani aiki a jihar Kaduna a 1991 na mm. fara koyarwa har zuwa yanzu. Mm. An na zo na je diploma na je digiri duka. Na je koyon kwamfuta gashi kuma zan tafi masters yanzu. Za ki je masters a ina? a oh, Ingila kenan. To bari mu koma kan maganan karatu dama yawanci zaki ga anan ne ake samun ko in ce ake samun tarnaki wajen bawa masu bukata ta musamman kulawa. Wani irin matsala kika fuskanta da kina karatu? A makaranta ce ta su masu gani ko ko a irin wannan da ke koyarwa tana kasassu ce ke ma makarantar da aka saki? Eh, ni na yi tare da masu gani. Firamare ne na yi tare da wasu fasa gani amma da secondary na da jama'a tare da masu gani. Kin fuskanci wata matsala? bai da na samu kaɗan saboda masu duba ne ya kaɗan kaɗan a Allah ya kai amma ban samu matsala wajen karatu baba babana ya so mu komi na karatu. To amma za ki ga cewa yawanci akwai irin kamar misali abokan karatu a dinga ganin cewa ai kai kana da misali kin ce baki gani sai a ce a kai wannan ta zo to wa zai kai ta aji ko taimaka miki wurin zuwa aji ko makamancin haka ta yaya kike saboda kin san ba hanyoyin da za a ce nan kawai gashi na mara gani aka ware wa zai bi a Najeriya. suna taimakawa wasu ba su da shi sai dai kai ka san yadda za ka yi siyasa zaman arziki da su ku yi abokai. Yanzu shekarunki za su kai nawa? Zan kai arba'in da takwas. Kina da aure ne da iyali su kuma fa? Na yin aure amma auren babu amma Allah ya bani yara maza guda ɗaya ya gama masters ɗaya na kan digiri yanzu. To alhamdulillah to amma misali yawanci bari mu tafi mai magana akan rayuwar da ta shafi ƴaƴa kin haihu ma da sauransu wanda take da nakasa sai ki ga misali wani ya ki zuwa aure ta saboda shi yana ga tana da nakasa shi kuma wanda yake da nakasa in yana da dan hali da sauransu sai ki ga ya auro mace mai lafiya ya abun yake ne. Kowa da ra'ayin shi kuma kowa da yanda yake son bin komi To amma ya kike ganin gwamnatin Najeriya take wa nakasassu misali da mutanen Najeriya ya suke kallon nakasassu misali ke ana ayin an tambaye ki ya ake kallon ku kuna jin daɗi ko ku ba kwa jin eh daɗi ko ku yaya ne ake kallon ku. Amma ka san ba za ka haɗa abin Najeriya da kasan waje ba akan nakasassu amma mu na Najeriya suna kokari dai su gyara sai dai Allah ya ƙara ba su. Amma misali ta ina ne suke kokarin? Suna kokari dai san da za su dinga tallafa musu ko su gyara rayuwarsu amma ka san abubuwan da yawa sai an bi da hankali an bi daki daki eh to ai an dade aji asmawo an dade ana cewa abu abubuwa a hankali sai kiga an shekara ɗari ba abu bai faru ba shin kuna kasassu kuna wani abu akai don ganin cewa an tafi da ku kamar mutane ko ku kawai sai a ta kallon ku a matsayin kuna da nakasa shikenan shikenan labari ya kare muku kenan an gan ku haka muna kokari dai mu don abu da mu mu shiga da gwamnati mu shiga cikin jama'a da siya muna kokari amma mu sai Allah ya yi. Hmm. In kai kana da wayon ka in kai na kasashen mai waye ne ka san yadda za ka bi da abin ka in kuma ka ga za a rena maka waye sai ka yi fassara ka ji a musu. Hmm. Eh. yawo saboda kin san misali yadda mutane suke kallon wanda yake da nakasa misali zai ga cewa kawai wannan ai ba ma ruwa zai ba a rayuwa da sauran makamanta shi sa nake son in ji a bakin ki ai ah, ina kokarin amma mutanen gari wani yana ganin kamar ka iya komi ba ko ba ka iya abuwa amma an ka bi da su ka musu bayani za su gane. in kai musu bayani suna ganewa. E, wasu ba wasu kuma sai a hankali. To yanzu misali inda kike koyarwa a wannan makarantar wani irin abu kike fuskanta na koyar da yara wanda suke da bukata irin wannan ta musamman haka ko rashin gani ko rashin kafa da makamantansu. iyayen damu da eh sun fi damuwa da masu lafiya gaba ɗaya a ah, maganar dama da nake son mu dinga tabawan kenan ai saboda na san kamar yanzu yadda kika ce iyaye su kila ba su damu da su sosai kamar mai lafiya ba suna ganin ai ba zai mori ba wani kira zaki musu ina kiran su ba su san gobe ba hmm. kowa da irin fasahar da Allah ya ba zai iya zama wani abu gobe kuma kunya ya ishe su so akan bi abu da hankali. Za ki tafi kika ce digiri na biyu a Ingila. Ya aka kika samu zuwa digiri na biyu? Ke ce za ki biya kanki ko ko wani tallafi ne na gwamnati ko wani makamancin haka ko kasashen duniya ya aka yi haka ta faru? Na nema ne ta jihar Sina kuma Allah ya ke ni Malam Nasiru Ahmed ɗan Fa'i wannan mu yanzu zai yanzu da yake mm. kan mulki mm. ya biya mm. ya da komi da komi. haka yake me zaki je karantawa Oh, special education wato ilimin musamman kenan saboda masu bukata ta musamman kenan. To muna godiya sosai ajiye Asma'u da kika samu magana da mu amma a ƙarshe me zaki wani kira kike da shi? Ina wa gwamnatin Najeriya fatan alheri Allah ya ba su ikon yin duk abin da suka yi kuma ina godiya gwamna na Allah ya kara musu ƙarfin iko kuma Allah ya ba Buhari san mulki hanyar da iya ji da kowa da kowa gwamnatin amurka kuma na musu fatar alheri allah ya sa su masu mu kuma su biya abin da ya kamata To muna godiya sosai hajiya Asma'u da kika samu damar magana da mu a cikin shirin na kasa ba kasawa ba da fatan wani lokaci mun nemi ki za mu samu. Mai sauraro laifin daɗi karewa, Nan za mu tsaya da wannan shirin sai kuma Allah ya kai mu wani makon. Amma kafin sannan a jihohi irin su jihar Legas akwai gidan nakasassu wanda aka yi domin ajiye masu wata nakasa ko kuma bukata ta musamman. To kuma menene dalilin bara? Dalilin bara yana da yawa amma bai wuce guda ɗaya ba. Muhimmi dai rashin kula da muka samu tun daga farkon gida. Mafi yawancin mu 'yan arewa ne kuma 'yan ƙauye ne. Mafi yawancin mu kuma mun taso ne daga gida mara ƙarfi. Kaɗan kenan a cikin abin da za za mu ji a mako mai zuwa a wata ziyara da wakilinmu na Legas Babangida Jibrin ya kai gidan nakasassu a jihar Legas. Shirin nakasa ba kasawa ba yana miƙa saƙon godiya ta musamman ga Honorable Abdullahi Jigunu game da ƙoƙarin da yake yi wa wannan shiri na nakasa ba kasawa ba. Chubahiro Diodone shi ne haɗa mana sautin shirin. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Baba Yakubu Makeri zai gabatar da sharhin wasu jaridun ƙasar Ghana. za fara shirin jaridun ne da jaridar daily guide wacce ta rawaito umarni da kotun koli ta ƙasa ta bayar da a gurfanar da duk lauyoyin da ba sabunta lasisi na aikinsu ba kuma a sallame su daga aiki jaridar ta ce kotun ta ce babban laifi ne a samu lauya yana ci gaba da aikinsa ba tare da ya sabunta takardar izinin aikinsa ba wadda hukumar shari'a ta ƙasa take basu a duk shekara jaridar daily ta ci gaba da cewa wasu manyan alƙalai guda bakwai ne suka zartar da wannan hukunci sai kuma jaridar ganiyanta wacce ita kuma ta rauto cewa ma'aikatar 'yan sandan ghana tana nan tana kimtsa kanta don gurfanar da duk wanda za a same shi da laifin yi wa ƙasa zamba a cikin rahoton hukumar binciken yadda ake kashe kudaden gwamnati ta auditor general jaridar ganyen ta ce inspector janar 'yan sandan ghana john kudalo shine bayyana haka a lokacin da ma'aikatun karkashin hukumar harkokin cikin gida suka bayyana a gaban kwamitin majalisar dokoki mai binciken yadda ake kashe kudaden gwamnati yayin da suke amsa tambayoyi akan rahotannin auditor general na shekarun 2011 da 2012 da kuma 2013 jaridar ganyen ta ce hurucin inspector janar ya zo daidai ne lokacin da kwamitin majalisar dokokin ya buƙaci 'yan sanda su kafa wani sashi na musamman da zai kula da da masu sama da faɗi da dukiyar ƙasa idan muka leka jaridar da chronicle za mu ga ta bugo jawabin mukaddashiyar shugaban hukumar zaɓe mai kula da kuɗi da tsarin aiki miss georgina opoku amankwa inda take tabbatar wa al'umman gane cewa hukumar zaɓe ba ta da wata manufa na jefa ƙasar cikin tashin hankali kamar yadda wasu 'yan ƙasar suke tunani jaridar ta ce miss georgina ta ci gaba da cewa ma'aikata na hukumar zaɓen su ma 'yan gane ne idan wani tashin hankali ya ɓarke a cikin ƙasar zai shafe su da iyalansu don haka 'yan gana su kwantar da hankalinsu saboda babu wani abin damuwa jaridar da chronicle ta ce sai dai mukaddashiyar ta shugaban hukumar zaben ta nuna damuwanta aino akan yadda wasu 'yan kasa suke tsoma baki a cikin aikin hukumar zaben inda ta yi kira da a saka hukumar lizami ta yi aikinta kamar yadda dokokin kasar suka gindaya mata daga ƙarshe sai jaridar daily graphic wacce ita kuma ta bugo kira da wani kusa na jam'iyyar ndc mai mulki a jihar ashanti mai suna alhaji nuhu dikko ya yi zuwa ga hukumomi da 'yan siyasa musamman ma gwamnati da su shiga tsakanin hilani makiyaya da manoma a daidai lokaci da babban zaben ƙasar na watan nuwamba ke daɗa gwamatsowa Jarida ta ce Nuhu Dikko ya kara da cewa ana yi mahila ne kallon miyagu kuma ba su bin doka a cikin kasar musamman ma a yankin Agogo da ke jihar Ashanti da kuma yankin Kwahu a jihar gabashin kasar. Jaridar Daily Graphic ta ce da take zantawa da Nuhu Dikko ya shaida mata cewa wannan tunani ne na mutane kawai kuma wannan tunani nasu yana yin barazana ga siyasan kasar. Baba ya koma iri sashen Hausa na murya Amerika. Madalla ga kuma kaɗan daga cikin ra'ayin ku ma sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da wani shiri da 'yan majalisar da tije suke yi na siya wa kansu motoci kan kowace ɗaya naira miliyan 35. To idan suka yi haka sun ci amanar al'ummar da suka zaɓe su. ba don komai ba sakamakon yanayin halin da 'yan najeriya suke ciki a ce yau 'yan majalisa za su sai mota ta kimanin wannan kuɗi to babu adalci a wakilcin da suke wa al'umma kuma tun a baya mun faɗa cewar 'yan majalisar nan kashi 80 daga cikin ɗari abin da kai su majalisa neman kuɗi ba aiki su ba domin idan ka kallaci irin ƙoƙarin da suke yi ne waje na muhammadu buhari kafar angulu game da kasafin kudin da yi wadda ake zato 'yan najeriya za su samu canjin da suke bukata to yanzu gahi suna nema su kawo masa cikas a wannan kasafin kuɗi bayan haka ga ƙoƙarin da suke yi na kubutar da bukola saraki daga waccan zargi ko kuma waccan tuhuma da kotun ma'aikata take yi masa game da cin amanar al'ummar ƙasa da i na ƙin bayyana kadarorin da i mallaka na gaskiya da kuma irin almundahalar da aka same shi da shi amma 'yan majalisar da dattijai suna ƙoƙarin su yi dokar da zai amfana da ita domin ya kauce wa tuhumar da ake masa a waccan kotu saboda haka 'yan najeriya ku yi haƙuri tara tana zuwa kadirida tana nan ƙuri'ar mu talakawa tana nan Kafin mai sallama ga takaitattun labarai. sakamakon zaben fidda gwanin da aka yi yammacin ranar talata da a garin new york ya nuna karar yadda 'yan takara donald trump na republican da hillary clinton ta democrat suka ci garin nasu da suke zaune da gagarumin nasara sai dai da yawa masu kada kuri'a sun bayyana a rumfunan zaɓe gaba ɗayan yinin suna korafin cewa an don kwafe su a kalla dai masu kada kuri'a kusan 125 na babban garin na new york aka cire daga rijistar kada kuri'ar hukumar zaɓe. bakar fatar nan ba Amerikiya mai adawa da rashin mutunta bil'adama da hankoron kawo karshen bauta wadda kuma ta jagoranci 'yantar da ɗaruruwan jama'a daga bauta Harriet Tubman za ta mai gurbin hoton tsohon shugaban Amurka Andrew Jackson a kan takardar dala Amurka 20 a jiya Laraba. Jack Liu, sakataren baitulmalin Amurka ya bayyana haka tare da cewa Harriet Tubman ita ce za ta zama mace bakar fata ta farko a Amurka da ta zama a kan takardar kuɗi fiye da shekaru ɗari.

Babbar Kotun Amurka ta ce dole kasar Iran ta biya akalla dala Amurka biliyan biyu ga iyalan Amurkawa da suka mutu sakamakon ayyukan ta'addanci da gwamnatin Tehran ta tallafawa. Za a biya kuɗin ne daga kadarorin Iran da aka dakatar a nan Amurka. A hukuncin da kotun ta yanke jiya Laraba ta yi Allah wade eh, ta yi amfani da dokar da aka kasafta dukiya wacce ta ce za a biya diyya ga iyalan sojojin ruwan Amurka guda 241 da aka hallaka a harin ta'addanci a shekarar 1983 a birnin beirut ta kasar lebanon to a gaishe kamar sauraro ƙarshen shirin wannan hantsi kenan sai kuma shirin mu na la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin ciki har da sai bango ya tsage a halin yanzu kuwa jimma'a lice a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wuni lafiya.